Tambaya ta shida, wanne wajibi yake a kanmu ta waɗannan ni'imomin kuma ta yaya za mu gode musu? Amsa, abin da yake wajibi shine gode musu, wannan ta hanyar yabo ga Allah da gode masa da harshe, da kuma cewa shi ke da falalashi kaɗai da amfani da waɗannan ni'imomin ta abin da zai yardar da Allah maɗaukakin sarki, ba ta hanyar saɓonsa ba.